يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ما لمي da yan wada libai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna muna wannan yammaci na juma'a talatin ga watan rabi'ul akhir hijira 1444 wanda kuma ya yi daidai da 25 ga watan nuwamba miladiya 2022 muna a cibiyar annur ne da ke bisa titin zaga a unguwar gawar nama da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin sahih imam bukhari rahimakullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabu fada'ilis eh, sahaba littafi ne mai bayani akan falala da darajoji da matsayi na sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a musulunci muna cikin babi na 20 babu manaqib ammar wa huzaifa radiyallahu anhuma za mu tashi hadisi na biyu cikin wannan babin hadisi na 3743 kuma darasinmu na 572 za mu gabatar cikin wannan yammacin da ikon Allah ala ramma bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> قال المصنف رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة المغيرة عن إبراهيم قال ذهب علقمة إلى الشام فلما دخل المسجد قال اللهم يسر لي جليسا صالحا فجلس إلى أبي الدرداء فقال أبو الدرداء ممن أنت قال من أهل الكوفة قال أليس فيكم أو منكم صاحب السر الذي لا يعلمه غيره يعني ضيفه قال قلت بلى قال أليس فيكم أو منكم الذي أجاره الله على لسان النبي صلى الله عليه وسلم يعني من الشيطان يعني أمار يعني أمارا قلت بلى قال أليس فيكم أو منكم صاحب السواك أو السراء قال بلى قال كيف كان عبد الله يقرأ والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى قلت والذكر والأنثى قال ما زال بي هؤلاء حتى كانوا يستدلوني على شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا سليمان ابن هرب قال حدثنا شعبة شين ابن حجاج الأتكي أبو بسلام المغيرة شن ابن مقسم الضبي عن إبراهيم ابن يزيد النخعي قال ذهب القمة إلى الشام إبراهيم النخعي ينباد الأباري شوى القمة بن وقاص القمة بن القيس النخعي ياجي قصر الشام a wannan lokacin sham ta haɗe da Siriya da lebanon haɗinsu duk baki da ake ce musu sham da headquartersu ke Dimash a yanzu headquarter syria kenan to je da ya je Dimash eh, sham falamma da kalar masjid da ya shiga masallacin wato masallacin babban birnin kasan dimashq kenan qala sai yace allahumma yassir li jalisan salihan yace allah ka hore mini abokin zama salihi wanda zan zauna kusa gare shi a amfana fajalasa ila abi darda sai Allah ya zaɓa mai abu darda sai zauna kusa gare shi faƙala abu darda sai abu darda ya tambaye shi mimman an ko daga wani gari kake ƙada sai ce min ahalar kufa cikin mutanen kufa nake ya ce o'o ashe cikin manyan mutane ka hito ƙada sai abu darda ya ce mai alaisa fikum aw minkum ashe ba cikinku yake ba aw minkum ko ko ba daga cikin ku yake ba sahibu sirri ma'abuci sirri annabi sallallahu alaihi wasallam alladhi la ya'lamuhu ghayruhu da babu wani wanda ya san wannan sirrin sai shi shi kadai wai ba cikin ku yake ba ba ƙasa kufa shike ba ya ne huzaifa yana nufin huzaifa ibn al-yaman qala alqama yace qultu bala nace eh haka ne cikin mu ne sahibu sirri yake tambaya anan wane ne sahibu sirri Sheikh Usman ibn fudi hmm Abubakar Atik jazakallahu khairan shine sahibu sirri Sheikh Usman ibn fudi asirai nawa ya faɗi mai hmm? wasu kuma wa wasu kuma? asiri 115 ne amma nawa an ka samu goma sha biyar aka samu saura sun ɓace hmm? sirri ya sirri Sa'wa. saboda haka shi ma yana da matsayi kwarai ya wani shi usman ibn fodi mahaifinsa Na. to sai abu darda ya mai tambaya qala laysa minkum aw fikum allazi ajarahu Allahu ala lisan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ashe wannan da Allah ya tsirar da shi daga sharrin shaytan akan harshe annabin ku ko annabin sa shi Allah ba cikin ku yake ba wai Ya'ani yana nufin mina shaytan daga menene Allah ya tsirar da shi daga sharrin shaidan to wane ne wannan yani ammar yana nufi ammar ibn yasir qultu bala nace kwarai ku cikin mu ko ammar yake qalati alaysa fikum aw minkum sahibu siwak sahibu siwak mai kula da asawaki annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba cikin ku yake ba walwisad awisirar ko kuma cewa walwisad ko kuma wasirar ɗayansu ya ce ɗayan kalmomin guda biyu wasu malamai suka ce to alwisad ɗin dama ai da asirar da abu guda ne yake sawattuhu ai sarartuhu wanda annabi ke kusatar da shi ya waɗi mai sirri ba cikinku yake ba ƙala bala ya ce ƙwarai ko cikinmu yake shi na abdullahi bin mas'ud ƙala kaifa kana abdullahi ya ƙara'u to yaya ne abdullahi bin mas'ud yake karanta wannan ayat wallaini idza yaghsha wan nahari idza tajalla kultu in ji alkama ya ce sai na ce mai wazzakari wal'unsa in ya zo haka yake karantawa wallaili iza ya gusha wannahari iza tajalla wazzakari wal'unsa sai ka da mai wa ma khalaqa wa ma khalaqa zakara wal'unsa ko in to bai karanta wa ma khalaqa fahimta ku to qala sai abu darda yace ma zalabi haula waɗannan mutanen da nake cikin su mutanen sham ba su gushe ba suna da ƙidare suna biye da ni hatta kadu yastanziluna ni har sun kusa su jiddani ni su saukar da ni an sha'in bisa ga wani abu sami'tuhu min annabi sallallahu alaihi wasallam da na ji shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam wani ma in koma in ta karatu yanda suke yi in bar yanda na ji daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka da shi da ibn mas'ud duk daidai suke karanta yace amma mutanen sham sun yi sun yi da ni yace ma khalaqa dhakar wal unsa wa ake karanta kai mu dubbu yace a ni kan ga yanda na ji ga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ba wanda ya sai ta yadda ni da gare saboda haka ku karanta da kuke karantawa ku bar ni ni ma karanta da nake karantawa qira'atul jumhur shine bi isbati ma wa ma khalaqaku tayyib muna magana ne akan manaqib huzaifa ko ba haka ba to mahallin shahid a nan shi ne tambayar farko da yayi alaysa fikum aw minkum sahibu sirri alladhi la ya'lamuhu gairuhu? mahallin shahid na wannan hadisin kenan wallahu a'lamu Na al-ramba babu manaqibu abi ubaydah bin al-jarrah radiyallahu anhu قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن ابي قلابه قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان لكل امه امينا وان اميننا ايتها الامه ابو عبيده بن الجراح باب مناقب ابي عبيده سين عامر ابن الجراح رضي الله عنه حدثنا عمرو بن علي شين الفلاس قال حدثنا عبد الأعلى شين ابن عبد الأعلى البصري حدثنا خالد آه، شين الحزاء أنا أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna li kulli ummatin amina kowace al'umma tana da amintaccenta mutum guda wanda Allah ya bashi wannan matsayin ya zama aminul umma wa inna aminana ayyatuha al'umma mu kuwa amintaccen mu aminin mu a wannan al'umma abu ubaida ibn jarrah shi ya samu wannan zaɓin Allah subhanahu wataala ya bashi wannan matsayi an fahimta ku tayyib Allah ramma sai mi قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن صلة عن حذيفة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل نجران لأبعثن يعني عليكم يعني أمينا حق أمين واشرف أصحابه فبعث أبا قبيلة رضي الله عنه حدثنا مسلم ابن إبراهيم سينا الفراهيدي قال حدثنا شعبة ابن حجاج عن أبي إسحاق سينا عبد الرحمن ابن عمرو آه عن أبي إسحاق عبد الله بن عمرو السبيعي عن صلة ابن الزفر العبسي عن هذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل النجران النبي صلى الله عليه وسلم ياتي ما متان النجران ba mandikatun najaran ba akwai jiha najaran a cikin saudiyya sannan akwai kuma gari najaran baladun bil yaman wani gari ne a yaman da ake ce ma najaran ya ce la'abasanna ya'ani alaikum zan aiko muku ya'ani yana nufin aminan haƙƙa aminin ɗaya eh, amini kuwa na gaske fa'asharafa ashabuhu sabon manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam kowa sai ta begen ya zan shi ne za a aika don ya samu wannan matsayin na amin fa ba sa ba ubaida radiyallahu anhu sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki abu ubaida saboda haka ga alkhairi to ya kamata kowa ya zai yana kwaɗayi an wurin alkhairi ne a ce shi ne wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun duk sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam aminai ne ko ba wani alkha'in mayaudari mazambaci a cikinsu fahashafin sai dai me matsayi ne da Allah ke keɓe kowa da abin da ya ba shi. Hmm. Na Allah ba. Babu zikiri Mus'ab bin Umar. Hmm. Babu maraƙibul Hassan ya wuce na ɗaukar Allah a kuma. Ala na yi wa bin Jubairun al’abin Hormata wajen Allah an ala kan Nabi sallallahu Alaihi Wasallam al-Hassan. قال حدثنا صدقه قال حدثنا قال حدثنا ابن قينه قال حدثنا أبو موسى عن الحسن سمع أبا بكرة سمعت النبي صلى الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين باب ذكر مصعب بن عمير imamun bukhari ya kulla wannan babin bai kawo hadisi karkashi ba abinda su masu sharhi suka ce aikin bukhari kenan yana kulla babi ne sai je farautan hadisi in ya samu sai zai sa shekwa muslim hadisai ya zuba bai babi ba don babukan da gan cikin musulun ba shi ya yi su ba ibn salah ya fara yi sai mamun nawa ya ga yadda ya kulla babukan musulun sun yi tsawo saboda haka sai ya zo ya takaita ya kuma tabwib kuma saboda haka kusa yanzu babukan da ake karanta na muslim na imamun nawawi ne amma shi bukhari da kai ne yake kulla babu sai ya kulla babi tuku ya je kalato hadisi ya farauto in ya samu hadisi gwargwado abin da ya samu sai zai sa to nan din bai samu hadisin da ya dace nan ba saboda haka sai bashi haka nan to abinda ibn hajar ya ce rahimahullah um, ya ce waƙa ka zalika fi gairi riwayati abizar wannan riwaya abizar ce kuma ko ba riwa abi zarri ba ya kulla babin ya zo haka nan ba tare da an ambaton hadisi ba wa ka'annahu bayyaba lahu ka ce dai ya bar wurin ne kamfa bai samu hadisin da yasa ba wa ka taqaddama min fada'ilihi fi kitab janaiz a can cikin kitab janaiz akwai wani abu da aka ambata da zai iya zama falala gare shi annahu ustushhida Eh, ko istashhada lam yujad lahu ma yukaffanu fi yayi shahada ko dai shahada kuma ba abin da za a yi mai likafani gaba ɗaya saboda haka abin da an aka lullube kai ga kafa waje in aka lullube wurin kai kafa kuma abin da aka lullube wurin kafa kuma can wurin kai kuma ya saura waje sai aka lullube wurin kai aka ɗebo ganye aka lullube wurin kafa radiyallahu anhu to babu manaqib al-hasan wal husayn radiyallahu anhuma jikokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka so ma ka ce ƴaƴan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam don shi a matsayin ƴaƴa ya dauke su eh ba matsayin jikoki ya dauke su ba um qala nafi ibn jubair an abi hurairah radiyallahu anhu anaka Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam alhasana cewa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya rungumi hasan ya gama wuya da wuya wuyan shi da wuyan hasan radiyallahu anhu to haddathna sadaqa shine ibn al-fadli qala haddathna ibn uyayna shine sufyan qala haddathna abu musa shine isra'il ibn musa al-basri an al-hasan shima ibn abul hasan al-basri sami'a aba bakarata shine nufai ibn al-harith radiyallahu anhu sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala al-minbar abu bakar yace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alhali yana tsaye bisa minbari wal hasan ila janbihi hasan ibn ali yana gefensa yanzur ila an-nas wa ilayhi marra wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam sai dibi mutane wani lokaci kuma sai mai da idanu ya dibi eh, eh, hassan wa ya kulu yana cewa alhali yana bisa mimbari inna bini haza sayyidun wannan ɗanawa shugaba ne Wani allallaha yana yiwuwa idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai ce la'alla abu ne mai tabbacin yiwuwa don ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha shi ko Allah duk inda Allah ce la'alla to abin tabbas ne mai faruwa ne ba ana sa rai bane wanda Allah Allah yana yi wa Allah an yusliha ya sulhunta a taini min musulmi tsakanin wasu jama'a biyu na musulmai masu rikici da juna bihi a sanadiyar shi Hassan kuma abin da ya faru kenan Allah subhanahu wataala ya sulhunta tsakanin jama'a Muawiya da jama'a Ali ibn Abi Talib a sanadiyar Hassan ibn Ali inda yake to Muawiya shugabancin gade muke jayayya kuma dukkan mu dai musuluncin ga muke wa ko to saboda haka na miƙa ma ga shugabancin nan na barma amma idan Allah ya sa ka rige ni mutuwa to ne in zama wanda zan zama khalifa bayanka yace babu matsala na yadda da wannan daga nan shikenan sai wuta ta mutu ko kuma abin nan eh, la wuta ta barta shi eh amma dai wutar da na bata mutu ba eh la dai abba a gani sai wanda ya kusa can shi zai ga wutar amma wanda ke nesa ba zai ga wutar ba zai ce a wutar ta mutu shi kenan an gama to Allah subhanahu ta'ala da ikon sa cikin shekara ta 59 eh, Hassan ya rasu ko shekara 50 50 shekara bin Hassan ya rasu alhali shekara ta 41 suka yi wannan yarjejeniya shekara ta 50 ga hijira Hassan ya rasu alhali mu'awiyar na bisa ga mulki sawa shi kuwa sai murabus ya bar maɗanar yazid to daɗa daga nan sai wata kuma ta ci gaba da ruruwa kuma ta hasuwa kuma to almuhim dai an samu dai sulhu tsakanin hassan ibn ali da kuma eh, mu'awiya ko to menene matsayin Hassan ibn Ali to da ya murabus ya bar Muawiya shugabanci alhali yana daga cikin waɗanda ƴan Shi'a ke bugun gaba ahlul bait ko na'am yana daga cikin imaman su tawo in kun ce Muawiya ba ku tare da shi to imamin kuna tare da Muawiya don shi ya murabus ya bar Muawiya shugabanci kenan tunda shi yana tare da Muawiya to ku in kun ce ba ku tare da shi to dirkaniyan banza kuke yi dama ba haƙƙin ahadar baita kuke kariya ba akwai manufar da kuke son ku cimma in ba haka ba da sai ku miƙa wuya to sai ehm, abin nan haddasa na musaddad قال حدثنا قال حدثنا المعتمر قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعقوبه والحسن ويقول اللهم إني أحبهما فأحبهما أو كما قال حدثنا مسدد شين ابن مسرهد ابن مستربل ابن مستورد البصري قال حدثنا المعتمر آه، شين ابن سليمان al-mu'tamir ne haka ne rubuta mu na'am qala sami'tu abi shine Suleiman ibn Tarhan Abu حدثنا أبو عثمان Ibn Mila الرحمن ابن an النهدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana riko hannun Usama ibn Zaid wal hasan kuma sai ya riko kuma hannu hasan waya kula sai ce Allahumma ya Allah inni uhibbuhuma tabbas ni ina son su fa uhibbahuma ya Allah ka so su au kama qala ko ya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yace suna amfani da wannan lafazi ne kamar yadda Anas ibn Malik radiyallahu anhu yace sirce au kama qala don gudun ya kasance ba su faɗi lafazin kud da kud yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba na fahimta ko kuma suna gudun su faɗi abinda ba haka nan ba na'am قال حدثني محمد بن Husayn. قال حدثني Muhammad bin الحسين بن إبراهيم قال حدثني حسين بن محمد قال حدثني جرير عن محمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أتي عبد الله بن زياد برأس الحسين عليه السلام وجعل في طفت فجعل ينكت وقال في حسنه شيئا فقال أنس كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مخضوبا بالوسمة حدثنا محمد بن حسين بن إبراهيم قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا جرير شين ابن أبي حازم أبو معاوية an muhammad shine ibn sirin ad anas ibn malik radiyallahu anhu yace utiya ubaidullah ibn ziyad bi ras ibn ali radiyallahu anhu ubaid ibn ziyad yana gwamnan kufa karkashin yazid ibn muawiya to lokacin da aka yakin karbala ɗin tare da umarnin shi ubaidu Eh, ubaidullah ibn ziyad shi ya ba da umarni a yi wannan yakin to bayan an yi wannan ƙazaban yakin ne an karkashe waɗanda aka karkashe daga ciki eh, hussein ɗin na cikin wanda aka kashe sai aka kai mai kan hussein ɗin don su ƙa'idan su duk wani babban mutum da aka kashe to ɗebe kai ne aka sai a ɗebe kansa a ji a kai shaidar lalle cewa shi ne an kashe shi aka ji a kai mai toga kan husaini a eh, fi tsastin sai aka sa cikin babbar tasa yan kutu sai ya ɗauko kara shi na dogon haƙorin husaini wa ƙada fi husnihi an sai faɗi wani abin da ya danganci kyan halittar husaini wa qala anasun sai anasun ya yace kana ashbahuhum bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ce duk gaba ɗaya Hussein ya fi su kama da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam wa kana makhduban eh, bil washma ko ya kasance a wannan lokaci eh, bil wasma lokacin ya yi lalle ya yi wa gashin kansa da kuma gemunsa abin nan lalle da abin nan tsiron da ake ce ma wasma ya amfani da su wurin kwaɓe kansa yi wa kansa gashin kansa lalle da kuma gemunsa a lokacin da wannan abin ya faru ta radiyallahu anhu wa arbahu na'am قال حدثنا حجاج بن منهل من حال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت البراء رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن على عاتقه يقول اللهم إني أحبه فأحبه حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا شعبة شين ابن حجاج قال أخبرني عدي شين ابن ثابت قال سمعت البراء ابن عازب رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن بن علي على آتقه يتي ناغا النبي صلى الله عليه وسلم alhali ya aza Hassan bisa ga kafadarsa ya kula yana cewa Allahumma inni uhibbuhu fa ahibbahu ya Allah ni ina son sa fa ahibbahu kai ma ka قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرني عمر بن سعيد بن أبي حسين بن آه، ابن أبي حسين عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال رأيت أبا بكر رضي الله عنه وحمل الحسن وهو يقول بأبي شبيه بالنبي وليس شبيه بأبي وعلي يضحك akwai kadiyya da ta faru tsakanin zaid ibn arqam da shi ubayd ibn ziyad a lokacin da aka kawo kan eh, husayn radiyallahu anhu da ya ɗauki kara yana daga haƙorinsa imamu tirmidhi da ibn hibban sun ruwaito daga hafsa binta sirin zuwa ga Anas ibn Malik radiyallahu anhu a lokacin da yake dogon haƙorinsa fa ja'ala yaqulu bi qadibin lahu fi anfihi yana zunguran hancinsa wa tabarani shi ma tabarani ya ruwaito min hadisi Zaid ibn Arqam fa ja'ala yaj'alu qadiban fi yadihi fi ainihi wa anfihi karin da ke rike a hannun shi wani lokaci sai ya dwagi idanun Hussein wani lokaci kuma sai ya dwagi hancinsa zai dimina afkam ya ce fakultu irfa ƙazibak. ka ɗauke wannan kare da kake dwagar jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qad ra'aita fama rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi mawdi'i ga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan kana gani inda Allah aje shi shine zaka kama walakanta shi to walahu min wajhin akhar dabarani ya kuma ruwaitowa kuma a wani isnadi na daban an anasin eh, na irin wannan hadisin da ya ruwaito zai ibn arkam ya tsaya daina mai fada ha akwai inda ya ce to yanzu mun gane kai zai dubin arkam dai ka riga dai ga ka tsohe saboda ka haukaci mahaukaci muka doke ka an ba haka ba da ka ga abin da za mu yi ma abin da ya ce ma zai dubin arkam kenan a wata riwaya akwai kisar da ta faru haka nan ina ga ba kawo nan bane ko kuma banga inda ibn hajar ya ambace shi ba to zaid ibn arqam sahabi ne kuma cikin manyan sahabbai saboda haka babu yadda abdullahi ibn ziyad eh, zai yi da shi kuma gashi ya tsufa saboda haka zai iya faɗi mai ma do abin da ya ga dama Allah ya sawaka nan to haddathna abdan abdan shine abdullahi ibn usman lakabinsa sa ne abdan qala khabarna abdullahi shine ibn mubarak qala khabarani umar ibn sa'id ibn husayn al ibn abi mulaika shine Muhammad ibn Abi Mulaika an Uqbat ibn al-Harith eh, qala ra'aytu Aba Bakr radiyallahu anhu wa hamal al-Hasan eh, Uqbat ibn al-Harith yace naga abubakar ya dauki yana dauke da Hassan ibn Ali wa huwa yaqulu alhali Abu Bakar din yana cewa bi abi wato anta mufaddan bi abi wato kai Hassan abin nan Hassan ka zamo mi fansa ga mahaifina shabihun bin nabi sallallahu alaihi wasallam yayi kama da annabi sallallahu alaihi wasallam amma laysa shabihun bi ali sai ya harari ali yace ba da aliyu ya kama ba da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama wa aliyun yabhaku sai ku aliyu sai da dariya tawo saboda haka su maɗin suna son hassan da hussein kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake son su hmm. haddasani ala haddasani ya haɗu ma'ini wa sadaqa qala akhbarana muhammad bin ja'far an shu'ba an waqi bin muhammad an abeehi an ibn umar radiyallahu anhu ma qala qala abu bakr ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته حدثني يحيى بن معين وصدقة شين صدقة بن الفضل قال أخبرنا محمد بن جعفر شين غندر عن شعبة ابن حجاج عن واقد شين ابن محمد ابن زيد ابن عبد الله بن عمر عن أبيه ما يتنسى شين محمد بن زيد ibn abdullahi ibn umar an ibn umar an jaddihi kenan radiyallahu anhu ma qal qala abu bakr siddiq radiyallahu anhu yace urqubu ka kiyaye wannan wurin alaramma harafi na biyu ra'un dauri gareta ba a iya karanta daurin nan face sai da alhamzatul Wasu ko to sai a kula da harafi na biyu wani wasali ko kuma na uku za a ce ko tun da gudan na aro ne hamzatul wasul arowa an kai saboda haka harafi biyu kenan ko to na biyu wani wasali gare in don gare hamzatul wasul din da aka aro ma don ma za a ne hmm? sai a ce unzur uktub udkhul ko in fataha ne ko kasara sai awa hamza ɗin kasara ya ce ijlis ko iftah yan bayinta amma hamzatul wasle ba a mai wasu ba a rubuta wasalin yun taku wala yuktab sai da a furta amma ba a rubuta ba don mai aro an kai saboda haka kai da ke karantawa kai za ka yi mai wasalin da ya dace da wannan wurin orkobo muhammadan sallallahu alaihi wasallam ya ce ku kiyaye muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ahli baitihi ga iyalin gidansa kakku ci amanarsa a cikin iyalinsa ashe yana son iyalin gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kenan in bai son su bai san darajar su ba bai ganin darajar su bai girmama su ba zai ce a kiyaye haƙƙin su ba حدثنا إبراهيم قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن أنس قال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني أنس أخبرني أنس قال لم رضي الله عنه رضي الله عنه قال لم يكن أحد أجمه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي حدثنا إبراهيم ابن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر شين ابن راشد الأزدي البصري عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال وقال عبد الرزاق واتو أجينا كامي أزود متني وقال عبد الرزاق نن تعليق كينانكو با تعليق بني امم وانا إسناد عبد الرزاق قال أخبرنا معمركم saboda haka abdurazak abokin karatun hisham ibn yusuf a isnadinmu na farko an gane to daga nan da ce haddasa ibrahim ibn musa sai ce akhbarna wa abdurrazzaq an fahimta ko shi ko abdurrazzaq ya ce akhbarna ma'mar abdurrazzaq shine ibn hammam as-sanani shi ma Albasari, basri an az-zuhri qala akhbarani anas ibn malik radiyallahu anhu qala lam yakun ahadun ashbaha bin nabi sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya fi kama da annabi sallallahu alaihi wasallam min al-hasan ibn ali fiye da hasan dan ali حدثنا محمد حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة عن محمد بن أبي يعقوب سمعت ابن أبي نعم سمعت عبد الله بن عمر وسأله عن المهر قال شعبة أحسبه يقتل الضبابة فقال أهل العراق يسألون عن الذباب وقد قتل ابن وقد قتل ابن ابنك رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم هما ريحانتايا من الدنيا نعم. حدثنا محمد بن بشار سين بندار قال حدثنا غندر سين محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة ابن حجاج عن محمد ابن أبي يعقوب قال سمعت ابن أبي نعم شين عبد الرحمن ابن أبي نعم قال سمعت عبد الله ابن عمر وسأله عن المحرم عبد الرحمن بن نعم يتي ناجي عبد, عبد الله بن عمر وسأله عن المحرم قال شعبة أحسبه يقتل الذباب wato ya mai tambaya dangane da maniyaci to wace tambaya yayi ne shuba ce ina zaton tambayan shi yayi muhurmin da ya kashe abin nan ne ya kuje guda ko ko kuma ce kwada kwada jam'i ne sakwato ko kuje an mufradi ko ta zama da haka kuma ɗaya ka nufi maniyyaci da ya kashe kuje me matsayi ne zai ba da fidiya ko kuwa ba zai ba da fidiya ba tambayar da yake yi kenan faƙala sai abdullahi bin umar ya ce ahadul iraq ya saluna an zubab <laughs> wai jama'a ku ji mamaki allah wai mutanen iraki ne wai suke tambaya ga wanda ya kashe kuda hmm? Waƙar qad qatalu ibna ibnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam alhali sun kace dan diyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan na Fatima so kashe ba Husain. to ba su tambaya game da jinin Husain da suka zubar shi ne wo jinin kuda da suka kai kuda da suka kashe ba za aka kashe za su suna tambaya akai haf hmm kaga tun wannan lokacin su sahabbai sun san cewa sharrin shi'a ne kashe husaini duk gaba ɗaya sun suka yi wannan da sisa na su ingiza shi su kai shi su baro shi su ce to ba muka kashe shi ba abokan jayayyar shi can sarakuna su suka kashe shi kawai iza shi su suka iza shi shigo shigo ba zurhi eh, muna tare da kai suka zumbule mai a bar ya koma gida kuma ba yaƙi ya kawo shi ba su sarakunan suka ce la tunda ya zo ba za su bar ya koma ba dama shi a fitina in zo kashe shi nan fitina ta mutu to wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam alhali annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce huma hasan da husaini raihana taya su azkamshi na min ad-dunya anan duniya Hmm, su a shi na har sunsunan su yake yi shi annabi sallallahu alaihi wa sallam da saboda haka jinin Hussein eh, ya kamata su tambaya me matsayin wanda ya zo da jinin Hussein ba wanda ya kashe kuje ba na'am ci gaba yawanci duk ba ji ribahin maula abubakar rajin lahu alhuma wa kwanan na biyu sallallahu alaihi wasallam sami iki dafana alaika bayan ya danye filjanna ala haddasana abu nu'aimin ala haddasana abu al'azizu bin abi salamata bin munkadir قال أخبرنا جابر بجابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان عمر يقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا يعني بلالا حدثنا حدثنا ابن حدثنا ابن نمير عن محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل عن قيس أن بلالا قال لأبي بكر إن كنت إنما اشتريتني لنفسك فأمسكني وإن كنت إنما اشتريتني لله فدعني وعمل الله وعمل الله باب مناقب بلال ابن رباح wannan babi na magana ne ga matsayi da darajar Bilal ibn Rabah maula Abi Bakr radiyallahu wato yaron gidan abin ne da Abu ya sai shi kuma ya yanta shi saboda haka maulal asfal yake ga Abu wa ƙada sallallahu alaihi sallam sami tu daffana alaika annabi sallallahu alaihi sallam ya ce na ji jan takalminka bugawan takalminka ɗaf ɗaf ɗaf ɗaf bai na ya dayya gaba garan filjannatin cikin aljanna haka ya ce mai bilal lokacin da aka je da shi mai iraji kenan hmm, radiyallahu anhu حدثنا أبو نعيم شنا الفضل ابن دكين قال خبر حدثنا عبد العزيز ابن أبي سلمة شنا الماجشون المالكي عن محمد بن المنكدر قال أخبرنا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال كان عمر يقول عمر بن الخطاب يا كسنشينا شيوا أبو بكر سيدنا أبو بكر شوغبمني وأعتق سيدنا كما ينت شوغبمو يعني أنا نفهم بلالا يا يا بلال يزمو شوغبن عمر malamai sun ba da taujihar daban-daban wasu ce majaz ne ya dai faɗi ne dai kawai ba wadon yana shugaban ba wasu kuma su ce tawabu'i ne ya faɗi akan tawabu'i ne ya faɗi wasu kuma su ce a yana nufi bilal na ɗaya daga cikin shugabannin musulunci an fahimta ko amma ba wadon bilal ya fi shi umar daraja ba ya sa ce mai sayyid kamar da ya ce ma abubakar sayyid ba ko kuma ana iya cewa bilal din tare da wa yake abubakar ne ko to saboda haka daraja abubakar ta shahi shi saboda haka umar ya ce mai sayyid bai kuskure ba <laughs> ko kuwa saboda abubakar umar ya ce ma bilal sayyid don yana ce ma wa yana ce ma abubakar sayyid haka nan din kuma na iya daukuwa wallahu a'lam alamu. Hmm. توشي shi حدثنا ابن نمير شين عبد الله ابن نمير عن محمد بن عبيد قال حدثنا إسماعيل ابن أبي حازم كنان إسماعيل ابن أبي حازم عن قيس إسماعيل ابن أبي خالد إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس هنا ابن أبي حازم أن بلالا قال لأبي بكر shi bilal ya ce ma ubangidansa abubakar siddiq in kunta inna mashtaraita ni li nafsika fa amsikni in don in zo in maka hidima gidanka ka saye ni to ka rike ni in zauna in maka hidimarka wa in kunta inna mashtaraita ni lillah in ko ka saye ni ne don Allah ka iyanta ni in bauta ma Allah to fada'ani wa amal Allah ka bar ni irin gumi aikin Allah gadangadan ya bai tago ina ba abin da ya ce kinan wannan bayan rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kinan eh ina muhaddasa haddasa nan babun babu zikir bin abbas radiyallahu anhu ma na'am qala haddathana musaddad qala haddathana abd alwarith anna khalid an ikramata an ibn abbas qala ضمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الكتاب علمه الحكمة قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث وقال علمه الكتاب علمه الكتاب وقال حدثنا موسى حدثنا موسى قال حدثنا وحيب عن خالد مثله فالحكمة يرمى تماما فاتك babu zikir ibn abbas radiyallahu anhuma wannan babu na magana ne ambaton abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma turjuman alquran qala hadathna musaddad ibn musarhad albasri hadathna abdul warith shine ibn sa'id shima albasri an khalid um, ibn wa an khalid alhazza shima albasri an ikrima mawla abdullahi ibn abbas radiyallahu anhuma qala dammanin nabi sallallahu alaihi wasallam ila sadrihi abdullahi bin abbas ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya rungume ni ya matse ga kirjinsa wa qala sai ce allahumma ya allah allimhu alhikma ka sanar shi alhikmatu menene alhikma ga yatan tahi haddathana abu ma'mar shine alaqdi قال حدثنا عبد الوارث ابن سعيد وقال اللهم علمه الكتاب alhikma ɗin kenan don Allah ce udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana ko ay al hikmatu al qur'an hmm. wa qala haddathana musa um, shine ibn isma'il qala haddathana wahayb shine ibn khalid uh, an khalid al hazza kenan an ikrima kuma an ibn abbas mithlahu daidai wannan riwaya ta biyu kenan wal hikmatu al isabatu fi ghayri an nubuwa al isaba al hikma abinda imam bukhari ya fassara ne dacewa mutum ya faɗi abu kuma ya dace ya bada ma'ana abu kuma ya ya dace daidai amma kuma ba wa ne ba dan sai babu Khalid باب مناكب خالد بن الوليد رضي الله عنه نعم قال حدثنا احمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حماد بن هلال عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن راحه للناس قبل ان ياتيهم خبرهم فقال اخذ الرايه زيد فاصيب ثم اخذ جعفر ثم اخذ جعفر كفارا حتى أخذ سيف من سيوف الله حتى فتح الله عليهم باب مناقب خالد ابن الوليد رضي الله عنه درجوج خالد بن وليد حدثنا أحمد بن واقد قال حدثنا حماد بن زيد شين ابن درهم عن أيوب ابن أبي تميمة السختياني البصري عن حميد ابن هلال عن أنس ابن مالك رضي الله عنه annan nabiya sallallahu alaihi wasallam na'a zaidan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin shahada zaid zaid ibn al-harisa ko wa ja'far ibn abi talib wa ibn rawaha shine abdullah ibn rawaha ya ba da labarin shahada sulin nasu ga mutane a nan garin madina qabla an ya'tiyahum khabaruhum gabanin labarin su yazo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su labari faƙala sai ce musu akadar rayata zaidun zaidu min al-harisa ya ɗauki tuta fausi ba amma an kashe shi ya yi shahada sun ma akaza ja'far sannan ja'far ya ɗauka fausi ba shi ma kashe shi ya shahada sun ma akaza ibn rawaha abdullahi na rawaha ya ɗauka fausi ba shi ma kashe shi ya yi shahada wa'ainahu tazrifan alhali lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba da labarin nan idanunsa guda biyu suna zudda hawaye sallallahu alaihi wa alihi wa hatta akhadaha sayfun min suyufillah har sai da takobi daga cikin takubban Allah ya dauki tutar shine Khalid ibn al-Walid kenan sai mai lakabi da mai sayfun min suyufillah hatta fataha Allahu alaihim har Allah ya musu ya ba su nasara in ba ci gaba ka da yakin ba da daukan tuta sai dakatar da yakin yaya za a yi kwamanda ce to ni ga sanin yaƙi na yadda yaƙi ka tafiya ban ga alama akwai nasara ga yaƙin gaba saboda haka musulman da suka rage mu koma da su gida koma a sake lale kuma sannan kuma a kuma dawowa sannan ya ja su aka koma gida da aka koma gida ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya kuma shiryawa kuma a koma kuma wane ne kwamanda usama usama tun zai shi aka sa kwamanda suna shirin hita kenan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu bayan rasuwansa aka yi jana'iza aka yi komi an nada abubakar an yi jana'iza da gamawa ya ce to yakin nan da annabi ya shirya karkashin usama tun zaid a hito a tafi da suka taimi ya faru sun samu gagaruman nasara suka dawo ta fahimta ko. ashe tunanin Khalid ɗin da dabararsa nasarar da aka samu kenan radiyallahu anhu to nan zamu dasa aya Abin da muka karanta daidai Allah ba mu ladan da ke ciki Allah subhanahu wata'ala hanyar da ya bi da wannan waɗannan bayan Allah Allah ya bishe mu a wannan hanya ya tabbatar da mu kuma bisa gare ta kuskuren da ya faru cikin wannan karatun Allah ya fi mini ya cikin zukatan masu saurari. a da addu'o'i ga marasa mu waɗanda ke cikin gida da kuma na waje baki ɗaya da waɗanda ke gida da waɗanda ke asibitoci do da da roƙon Allah Allah shi ba su lafiya waɗanda ke da lafiyan kuma Allah ya amfana da su da lafiyar da suke da wasu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik